واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون idan aka hana su barnar kafirci da zunubai da sauransu a bayan ƙasa sai su yi musu su ce su mutane ne na gari masu gyara